sunana aliyu hassan samna ko coordinator a shugaban na wani babban kungiyar mushanni local wanda ake mata surprise kun san lokacin da shugaban kasa ya fara eh, kowa san da lokacin nan gaskiya akwai matsaloli amma ba su kai kamar yanzu ba matsalolin da akwai shi yasa shugaban kasa lokacin da ya dauki iko gaban 'yan kasa duka ya dauki wata alkawali kuma babba alkawali Eh, shine shi ne dukiyar kasa alkawalin hwari nashi na bisa dukiyar kasa kashi 25 bisa shi shine abin da za a zuba ma ta da neman ilimi a kasar namu to kun gani har shekarar nashi na karshe wanga shekarar da ya wuce mun gani lissafin da aka yi ba a wuce goma sha biyar bisa dari kenan alkawalin na 25 rabin shi kadai aka cimma na biyu kuma an dauki alkawali za a yi kokowa lokolcin 'yan kasa wanda suka yara wanda suka shekaru na tahiyar lokol kowa da kowa ya samu ita lokol A za a kai shekara 2015 muna 2016 yanzu yara wanda ba su tahiyar lokol wanda sun kai shekara shiga lokol ana iya lissafin shi kamar yaro 20 bisa 100 duka ba su nan ga ta yi neman ilimi na uku kowa ya san alkawalin da ya dauka shi ne. abin da zai sa kowa ya je lakwal kuma ya sa lakwal tilas har yaro ya kai shekara wanda ya kira kan shi shekara goma sha bakwai kun gani wannan kuma an yi lissafi mun ga yara da yawa wanda ake kora wanda bayan nema wanda sun kai shekara kamar man brevio ko wanda bai kai ma brevio wanda ya kai kamar class shida duk wadanda aka hidda da yawa ce eh, na biyar kuma yan kayi lissafi za ga kamar mushani lokal mu a wuran namu na mushani lokal abinda muka gani shugaban kasa wanga ikon an son rai tunda in kun lissafi akwai wasu ma'aikata wanda aka ba su eh, biya wanda ake mata gris salarial mushani aka yi alkawali za a bamu har yanzu za mu je wajen zabe kuma an gaza bamu wannan babban biyan wanda ake mata gris salarial kuma bayan wannan in ka yi lissafi wanga gwamnati shi kaɗai ne a gwamnati wanda mushanni suka bi shi alawus alawus kuma da yawa tun da diba abin da ake mata rafel saler abokanmu wanda ya kamata a biya tun shekara 2014 kamar an yi lissafi kamar musu kusa shekara biyu da mushanni 1,223 suna jira gwamnati zuba musu wajen miliyon 467 har yanzu wannan abin gwamnati ya kasa shi kuma dauka na mushanni 'yan kwantaragi su zama mushanni din kowace shekara suka dauki alkawali za a dauka mushanni gaskiya an yi dauka na shekara 2014 amma na 2015 da 2016 zancen ma ba a tada shi ba kenan abubuwa ce wanda wajen babban kungiyar namu wanda ce mata sefras mun san da an dauka alkawali da yawa amma ba a sama cika su ba ko wannan abun da ake mata ma prim de wanda ya kamata a ba mu shani tun february shekara 2014 wannan dan rappel na wata ɗai wasu kuma na wata goma har yanzu muna shekara 2016 gwamnati ya ya gaza cika alkawalin nan amma a yake neman zaben da yake a shugaban kasa ya bayyana cewa ya cika dukkanin alkuran da ya koka wajen al'umma a bangaren ilimi ba haka yi ba yo a umwo yanzu masalolin ga da muka gai yo a hito a ce an cimma ba a kazancen su zance guda ake dauka jina kilasosi kuma kowa ya san lokal ba kilasosi yi bane bayan kilasosi ya kamata a ce 'yan makaranta a gyara musu rayuwar nasu mushani a kula da su tunda in mushe bai zuwa lokal ce na babu lokal in makaranta bai zuwa lakon nan ko an yi gini ma banza ne kuma gini da aka yi su ma a yi lissafi a gari lokacin da aka samu independence ba a gama shi da yanzu mu lokacin da muka yi lokacin namu babu rumfa kuma lokacin namu madara ake ba yan talibai biski ake ba yan talibai yan ubaninmu da uwayen namu ba su taba sai ka yuna ba in ka yi yakin a gare sai ka je a baka sabo an cimma wannan zaman nan an cin mai kun san ba a ci mai ba jini an yi jini kalasoshi mun ga wurin da aka yi kalas bisa kalas amma ba yanzu aka fara shi ba ya kudi ba mana tun shekara eh, dubu dai da wajen 60 da 'yan kaya in ka ba wannan babban lakura wani ya ce mata kurambe akwai shi mana in ka dauki da magarin kamar amur kuran daga akwai shi mana in ka dauki ekolo right akwai shi mana abubuwa ce wanda dama akwai su an yi yayi amma ya saura akwai abubuwa da yawa wanda an gaza cin musu kuma babu gwamnati wanda ya wulanka da mushanni wanda bai ba mushin darajar shi kamar gwamnati wurin da ko bayan yajin aiki kun san in wata kunjoyi suka tafi yajin aiki akwai eh, eh, kwayoyi wanda zai tilasa gwamnati ya cira mutane a tamtanma amma mun gani wanga gwamnati ko an aji yajin aiki sai su daki kamar babu ruwansu ba a cire mushani ba a kiran sandika sai a ambad lakwal yana ta lalace sun kan ta mushani babu ruwansu da kunjoyi mushani lakwal kuma matsala kuma an yi gini yanzu kun dibi yaro na na shekara ga za ka gani ba iya komi ba wanda aka ba ilimi kamar eh, shekara ɗaya na baya ko shekara biyu na baya sun yi waɗanga ana je gaba lakwal sai lalace ya ce kenan ba a iya hitowa a ce lakwal eh, an samu an tsaye harkoci yadda ya kamata kuma abinda da mu muke so ya kamata shi shugaban kasa ya yarda da wurin da bai cika alkawalin shi ba shi ne wajen lakwal wajen lakwal ko ina yana iya cewa yayi amma lakwal kowa ya san inda mutum kayan makana tsakaninka da Allah ko ma an yi gini tunda gini ba su isa an san lokacin yanzu masaloli gare yanzu a ta a tambaya a gani ko ku sa ya gani in za a dauka kaman wasu ma'aikata ko ma jandarmomi ko garda ko jandarmu kana gani mushanni su suka bari karantuwa sai su koma can wurin ce na lokal ba yanzu mushe ba wani abu da kuma mun san da bai yiwa ka bari ba da ilimi ka koma wani aiki amma yanzu mushanni ba su kuma waɗanda masu iko babu wanda na da ɗan shi a lokacin gwamnati kuma cikinsu babu wanda na so ɗan ya zama mushe in akwai wanda na so ɗan ya zama mushe usura su mu gani kenan an san da lokacin ya lalace an san da kuma zama mushe ba wani iya bace yanzu